قال أبو عبد الله إمام البخاري فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد ويقول إنك المهم على معنى فاطر mahalicci wal badi'u mahalicci wal mubtadi'u wanda ya kago wanda ya samu wanda ya halitta wal bari wal khalqi fi jum'an min al badwi wa ja'a bikum min al badwi ay wa ba'd min al badwi min al badwi badi'at badi'at bil hamza ay min al badawa min al badiya babu ru'ya ibrahim alaihi salam babin da ke bayanin abinda annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya gani kafin mu fara da rubiyar annabi Ibrahim 'yan uwa sun aiko takarda suka ce mala Ali na idi ba shi da lafiya a ai masa addu'a da kuma Idris Galadima wannan dan sanda shi ba shi lafiya ai masa addu'a wannan dan uwa kuma da ke daukan da ke dauka ma NPA aka ce yarsa ta rasu a ai masa addu'a da kuma Alai dan Juma mahi da ta rasu jiya da magarba Allah ya ji kansu ya gafarta mu Allah ya ba su rahma Allah ya sa su cikin ceton ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su da lafiya kuma aka faɗa su malam Ali da Idris Baladima Allah ya ba su lafiya Allah ya sa abin da yake faruwa kafara shi wa qawluhu ta'ala yake da fadar Allah madaukakin sarki falamma balaga Abu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين innahu min ibadina wa qadainahu bi dhikrin azim وقوله تعالى لفتن الله مدعوكين سركي فلما بلغ معه الساعة Allah ya azurta annabi Ibrahima da ɗa mai sani mai haƙuri mai daraja mai ɗaukaka. Annabi Ibrahima yana son wannan ɗa. Dan ka san cewa kowane ne kai sai Allah ya jarrabe ka dan kasuwa ne kai fitaccen ɗan kasuwa ne kai matsakaici ne ƙarami ne mai kuɗi ne kai sai Allah ya jarrabe ka cikin kasuwancinka sai Allah ya jarrabe ka cikin dukiyarka mai mulki ne kai ɗan siyasa ne kowane ne sai Allah ya jarrabe ka malami ne kai mai wa'azi ne mace ce ke ko namiji duk inda kake sai Allah ya jarrabe ka don a tashi a tabbatar da imani inda daga imani sa'annan a gyara yadda al'amuran komai kake ciki sai Allah ya jarrabe ka haka annabi Yusuf ya haka mun ji yadda Allah ya jarrabe shi annabi Yaqub sai da ya kuka har kamar idanun su za su fita saboda bacin rai kan annabi Yusuf Allah sai da ya jarrabe shi Allah ya jarrabe aku ya jarrabe Yusuf a shi daya da ƴan uwan Yusuf sai da su ma suka finu suna ganin abin da ransu baya su ba haka bane to shine annabi Ibrahim wannan ɗana sa da yake so sai Allah ya jarrabe shi annabi Ibrahim annabin Allah ne manzon Allah ne kuma tilas sai bi abinda Allah ya ce masa ya lokacin da wannan ɗaya girma ya kai lokacin da zai iya kai kawo tare da mahaifinsa ya taimaka masa wurin aiki ne sana'a ne a je wajen kaza ne wa'azi lokacin da ya kai ya kawo lokacin da ɗa zai taimaka maka qala yace ya bunayya sai Allah madaukakin sarki nuna annabi Ibrahim a cikin mafarki ya ga gashi yana yanka ɗansa mafarkin annabawa da manzannai wahayi ne tabbas sai an aikata sai sai ya bunayya ya kai ɗan ɗana inni ara fil manami anni azbahuka yace inni ni inna wa ismu hakim inna ni inna wa ismu hakim ila khabaru inna inni أرى في المنام إني أرى في المنام جملة أرى في المنام في محل رفع خبر إن أني لماذا فتح حمزة أن وقيل إنني أني لأنها يصد مصدر مفعول إني أرى في المنام ماذا أرى في المنام أني أذبحك وحمزة إن افتح لصد مصدر وفي سوى ذا تكفر haka ya faɗa cikin alfiya ko in yi ara fil manami anni azbahuka ni ina ganin cikin bacci cewa ni ina yanka ka fanzur ma za ka ra ka gani da kai kai tunani ka gani me kake gani me ra'ayinka uba ya ce maɗansa na ga ina yanka ka ɗa ya san uban shi manzo ne kuma tunda manzo ne wahayi ne Allah ya ce yanka shi kenan ya za a yi da yake ɗa ne na kwarai zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim fala sai ce ya abati ya baba if'al ma'tuma kai tsaye ba ja da baya kada ka ji taraddudi ka aiwatar da abin da aka ce aka umurce ka uba ce waye na ga ina yanka ka a cikin bacci da yake ka aikatar da abin da aka umurce ka waye su kai matuka ke eh saboda me eh Eh. a kafin a kai wannan kalmomin su inni ara fil manami anni azbahuka ni na gani a cikin mafarki cewa ni ina yanka ka shikenan sai ta yi mafarkin ƙarya ne sai shi kai ne da menene sai da yake if ma umar a sai dan malami ne ya san ubansa manzo ne ya san mafarkin da ubansa sai umurni ne wahayi ne daga Allah abin da ake tambaya ifal ba ta eh ilmi satajiduni in sha a min as-sabirin asannu zaka same ni in Allah ya so ina cikin masu hakuri wani irin hakuri kenan da za ka mika kanka a yanka shi kenan uba ya tabbatar zai yanka Allah ya umurce shi yanka dan da yake so da kuma ya tabbatar da uban shi mahaifinsa Allah ne ya umurce shi yanka shi yace na baka izini kuma zan bada taimako zan bada godon zan bada haɗin kai fata jinni insha Allah min as-salihin falamma aslama uba ya mika wuya ga Allah ɗa ya mika wuya ga Allah uba ya sallama komai ga Allah ɗa ya sallama komai ga Allah haka ake ne da yi a yi ma da yi haka da yi da yi da yi da yi da yi da ba da da da ba ya yi da ya da kada zo da ya kashi kada ba kwaki da zan Allah da kin sai da Allah da kada da ba kada kin ba ko da ko da bayan kai wannan faru Allah ya ayyana Allah ya baki da Allah ya baki da Allah ya kuma ya baki da kai kuma dai ma aba ba ruwa aba ba fare maka da wuri ya fara shi ka sai ka kana wai haka ya fara da bani ifa ya tike da wannan wa la ila sai muka kirayi ayya ibrahim muka ce ya ibrahim كل كافي صدق الرؤيا حدثت مفرسين كريم إن ذلك موت أن هذا وكيل فريق فقط نجد المؤمنين وفي خاصة ما في إسلام ما في توتي وقد نابوا في ذلك فكر الجيش جميع أجلك كثيرا كذلك فقد نابوا في ذلك ودعنا أيد الحاكمين سلامنا على إبراهيم فغير قد المؤمن Allah ina da kafin sai kan kauna sai kan sanar amma Allah amma ka tafi ka bi kana kauna kana ba ka kana kana da kan ka da mu ka fata kana amma kan kauna sai kana كلها على بكم ترى كذا كذا طيب الكتاب يقول لنا الله يا رب انا يقول لك في الحرام في هذا الشيء كذا انا اسمع كذا كذا كذا الرحمه انا كنت اقول لك في ولا يقول لك في كذا كذا كذا لا يعني انا اتكلم بارك لي ما نتكفى ممكن يصبر الله في كذا كذا ما اسمع لا لو كنت تقول لي كذا انا كنت اقول لك انا انا بارك لك انا بارك لك انا بارك لك انا بارك لك انا كنت اقول لك انا كنت mujahid da ba ai sallama ma firaji a mujahid da ke a lokacin da mutum suka yi jiya. suka sallama ma ina ka mutum sai a da ba da ma aka yi da kiyaya mujahid da sallama ko kawai abu kan ba ta ko ta ya ba bayan shi da ne da ke kan bari wani ya tsara wani shi ne wata ma gani ke ke ala ta ya bai ala ta ku alai a ji da ta da Allah ai ma rabbi Allah anna da mai da mata da dai wa'an kuma kai kin Allah Allah ta ba ula ila kan qadi annuna mutum ya qadi qadi qadi a cikin bakwai da dai wa ina ruha ana hajjata nuna yana cikin zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ruwa kika ta wa ko ne laifin a cikin kwashi ko ya sace ma'ana kika ta wa karshe a da da in zan a da biyar da da da da ma'ana da karshe da da cikin gaci wanda kika ta wa ne da wanda kina har yau ake azumi na ba na hadi na da ka sawa a ba ka ko kan ba da ka ba ba ba ba wa ba ba wa da ma ba da da wa da ya farki da jama'a da shi da Allah in saboda Allah ba su ya fara ba su dina fata ya annabi an ka yi da kula ta kowa shi ma ku da ku sai aka wai gari sai mata nan take ya ya rabu da masu sai aka yi da sai aka yi kula da shi mata hoyi ba da aiki aka ce ne ne ba ne ba wata da ba ka tsara ne sai aka tsara ku sai aka sai da ku na ku sai ke sa ma da shi ma da ke da ku wanda kana ma abu kina fata ya fara abu ma inni arani a'tu qabran sai in kula da ku to annabi shi ba ku san wannan ba kun san ku sai ka rabu shi da amari ta wanda Allah ya ce wanda bai da kike ba wanda ka kada ka ba da ne wanda ne ku ku ya fara ce kaza da kaza da wannan ya ce ya da ta ka ka mun yana fata wa ku da matsala da kama ya ya ya ka ya ko sai ba mai sai ba ba sai kuma take kula da inda take ni a to sai ba ki na ganin amma kiya ko fa sai ku ce ni ara ko da kun sai ni ko ara a cikin a kai a kaina da ba ka a cikin na dina da wuri a kai da mai saboda ka kai ne kai ka ka ka ka yi abin da suka kuma ita ba ta tabbata da gaskiya kana ta annabi ku ce la yaqulu ala man qali illa la fatu ma ta'mihi fa la yaqulu ai ma abin da aka azzata in in ba ka ba ka ba ka abin da bai ka ta mai ko kar kai Allah ya kuma kare wannan kalmar da yake so ni bane za ki ma wanda bai wa cikin fasar mafarki wannan ilimi wanda bai wa cikin gani wannan karam da bidiyo da kuma jama'a an tarmi rabbi ya ku jama'a kun bai kuma ne wanda da kana da yana da abu na addini na sunna na kaima na da ida ko bidiyo ba ne da da ba tabi da tabi tabi da tabi ba kada ma da sai ko da ina zuwa kuma ko yana addini sai da kuma kuka sai kuma da ko da a addini sun ake sai ban sauka kai addini Allah ta fara kai ka musulmi da kuma da mimma ajal ayya ka ci abin da ubangiji ya bada sani sai kuma in kuka hanya kuka nema a wajen da za ku bai kama ba sai dai aiwata ana yi me yasa Allah ya faɗa a cikin ni ni tarafi min daga kawai ayyukan nuna billahi an ya kauce wa addini wa'in ba ta ba imani ba imani ba ba wanda aka ta dura wa'in ta ta dura Allah na. sai da wuri a cikin kana kuma in kuka bana ila dai ka wannan arziki wanda aka ci karima dun karima wa abada da ka na addini iyayena masu albarka annabawa musassar da nubuwati wa risalah ibrahim wa isa wa yaqub shi ne halibahi annabi fa annabi ya ma kana lana an kana da kai ba shi cikin annabawan da kai ba shi cikin annabawan manzanni bakin halin kama da manzanni su yi da Allah ba tarihin min bakin daya ina wannan ba fari ko bane ba izan bane ba iyawan bane ba bajan bane ba da Allah kan Allah ya ba ya ba malan nas haka ko aure mutane ba za ka tsana da aiki sai dai cewa ba ka da mahimmin ba ka Allah ya ba fadla da mallaki Allah ba ka ga fara mun ba mu da ku amma ba ka da ba ka da ba ka da wani kan Allah ya ce wani Allah ba ka da ba ka da mun da ku ba mu da da ta bai ce ya ku abu zama ku ku ba mana kuma a ba mu da farko a ba mu da farko yanzu kuma bai nama yawa daban daban kuma kai da mutum kaza wanda mutum kaza wanda ne wanda dole ana wani shi ne da abin ko Allah ko kin kai da Allah kaza ko Allah ko ne fanta ji ji ba ya ga ba a ba da barakuna sai wannan wannan kaza mata abu da ne illa sa ga mai ruwa akwa ba duka da wata wa kuma bayan Allah ku ne sai ya yi kuma ka kura kana ba kana kana ma ga Allah ya ku sai Allah da kuma babu ana ba ba ba ba kai ne da ma kaza kaza da ma kaza da ma kaza kuma ba a lokacin har abada inda kana da kuma da ya fitna ma ka dauki hadin fani in kuma ila ila ai akin ibrahim sai da Allah ya ai dan Allah ya hudu amma Allah da Allah sai ba da shi ba ba da kuma ko ai shi ya ci kan Allah amma wai mun sai ba sai da ya ko ne walakin amma ta ta ma ana saba irin mai da ku da ina ka ba cikin riba na garna daya ba wato bi akara mai hakki kullu kan tadiri na kaza ya ba ya ka ka ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka فأنا في هذا يستجيب يا أبو ما أعرفه أما أعرفه فإذا جد بعد ما تقول مسلم وجد كتك من كتك من أبا كتك في اي كتك إلا لا بد من إلا وكل من دام تنجو على الله فإذا كتك جد بعد ما تقول فأنا من يعرفه أكيد أجد على ذلك أجد أن أبا كتك أقول كي أدوى أدوى إسلاك إلا أن يحجين على خير إما كتك إما كتك إما كتك إما أبا كتك جد لا يسمع كتك تحوى كتك لا كما تقول إذا كنا أولا تسرع أكيد كما يتحيي الله يا ذا يتحيي الله يا ذا يتحيي kai kana ibada wai ga da daga baki da kan ba ki da ka fata maka da da da ba ya ba wani sai ya ba ka da amma kuma ka kai ka na kuma bai bana kuke tabu za ki haida kake ko ne kita ko ne ba kiya wa amma an ta kuma zai kita bai bana za ki kai kana sai ba za ki so kai da su da ta ta so da kai ba ba ka ku da da ka ba ba ka da ka da ba ba ka da ba ka da ka ko wa'ayi wa'ayi ne Allah ma ka da wa haka al'amari sai ka da mu da shi ka ta ala ki wa ya ya ya ya da hankali da kai Allah ya ko ka ba ki ya ko ka ya ya ku da bai ka da ba ba ba ana yanzu yanzu yana kai to a kin ta muna jima ko to in gaba fa da ai na ko sai ta tafi da sai din ta ke da shi ko kai da ba ta ya da sai ba shi ta kira sai ba mun wanda yake da ta na da dira a ce ta ya da da da da da wani da kana ba ya wani ya wani kana da abu an zai ce ne wannan fara kai ma ku yi wa ta ba ba ne ko ya ta ba ta da kai da kepada diri itu jadi mereka dari jalan banyak dari apa kerjaan mereka dari mereka anak kecil yang tidak berkesulitan oleh Allah itu awan namanya jadi mereka saya yang mendapat ada yang mengenai diri seperti kita seperti kita ini masalah itu ada jawab ada yang tidak akan terjadi dan ada yang tidak masuk sini jadi anak bab sebut kejelasan alasannya ada amma kata Allah itu akan sama lawan maha besar wa itu benar kita tahu banyak yang kita boleh mengerti nah kita tidak sama ini kita kita makanan kita a ɗauke Isra'il na hajji ta fa da kan tikra sai da yake aiki da nabi da yake kuma ya wa ka tawa ya kan tikra da Allah in ya so aiki da kullu sai ba da Allah ka da nabi ya da Allah fa kita kita kita tidak kita kita kita Allah yang hadis Nabi tadi baru jadi atau apa yang yang kula da kubrin ko kula da ya ajo hay malam ya ku dalla ya an ka a se ka ya ka ka ka ni ki ta ku abin da ke wai ka kawo wurin yusuf ba ke wajen shi ne sai a kawo da mutum da kawai ya fara da ni ka fara ta wannan mafan amma a cikin fa'adun ko aika ta wani da yaro ya ne ana fara da yusuf ta ji masa da shi ka ji sunna ta ta ma ta Allah ya tsare ba Allah ya tsare Allah an yi kan da abu da nan wala nan sai an kace shi Allah da rabbika aka kace da rabbika da Allah wala aka kace da Allah kada rana ta ko kuju hatta ya kula rabbika mana na ba ala in ka ba aka kace tawali dan ne ko kasala a cikin da yake da aka kace ya tsare ya tsare ina ruwa da ya da wa ne ya bude Allah ya kawo da kalma ya kawo da kalma ya kawo da da ba su ma su na da da da da da da في مقام الغرق في مال نقول هو الصوم إنك وصفة ملاك تبري تبري يسر نحن نحسوك لا تأمنا بحر إذا أكتابك كامرة إلا في مكينة تبقى فواحد سبب لدينا فنعطيك ذلك تجارك ما تتبقى فقط يسر يسر يسر وقال الرسول يستخدم السلام لأن أول سلام لقد قال إن سلام لقد يا رب كان لك ذي شيء أتاك بقول أبونا بيوم كل يوم يقول لنا هو أتاك لنا إني عليم حفيظ إني حفيظ عليم ني ناسا يندأك شرف دوسيا ناسا تتلم أرضك zan kiyaye dukiyar kasa ba zan ɗeba na cika da tata ko na gina gidaje ko na aika ta san turai ba a'a wannan dukiya cikin kasar masar za su saura ba za a ɗebe su a jere su ko ina ba inni hafizun kuma adimu ni zan kiyaye dukiyar kasa sa'annan kuma na san kusakin yadda ake sarrafa dukiya ba da barna ba وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين الله يدور النبي يوسف بالكفا يوسف كينا النبي يوسف na Abuja gobe Lagos jibi a Kaduna yi kenan yau yana Masar gobe yana kaza jibi yana kaza duk inda aka ta generation duk inda ministocin kudi suke duk inda kwamishinan kudi suke yau yana nan ya je gyara musu nan yau gobe yana ya je ya bincika nuna musu duk baki daya saboda ya tabbatar da cewa inni hafizun alimun nan gaskiya ya faɗa ba wasa ba kariya kuma annabin Allah ne ina zaki da kuɗi me zai da kuɗi لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون يوسف ايها الصديق kai min fatawa mana kan wannan abin ka fi kai da kunya ka bar na je na faɗa musu su ce wane ne yayi wannan da ke Yusufu ne yana cikin kurkuku yau za ka ga ka bar kurkukun nan annabi yusuf sun yi gyara zama ya yi tunani ya ce wannan abu mai sauki kaga shanu guda bakwai lafiyayyu guda bakwai kuma ramammu sun suna canye su kuma kaga ya guda bakwai rashar sa'an nan wa'annan busassu kuma sun lauye sun fi karfe su ai wannan ba wani abu bane abinda nake so maka shine ku je za ku yi tuki shekara bakwai abinda kuka samu kada ku canye duka kada ku yi barna fa akwai wani shekaru bakwai na zuwa za ku sha wahala sa'an nan bayan shekara bakwai din nan da za ku sha wahala Allah zai kawo albarkatun kasa a samu ruwa a samu menene a cikin sakan ɗaya ce annabi Yusuf ya tsara musu abin da zai faru shekara goma sha ya ce ai ba wani abu bane kaga shanu lafiyayyu guda bakwai Ramamu na canye su kaga sandanya guda bakwai kwarratar busa suna lauye suna fin karfin su ai ba wani abu bane za ku yi shuka ku yi aiki tukuru kamar yadda kuka saba in kuka samu abinci ku bar su cikin zanganiyar kada ku cire su balle su rude ko su kusa ku tare su kaɗan za ku ce su ba saboda za a zo a yi wani shekaru guda bakwai ba su wahala in kuka farnata wannan abin su sai kun da kuma da ku akan bayan shekaru guda bakwai sa'an nan wata wahala guda su bakwai sa'an nan bayan haka wasiya abu ba su na za su yi yubatun nasu fihi wa ya ya'muruna za a samu wata shekara bayan wannan bakwai na noma wannan bakwai kuma na wahala za a samu ta shekara daya za a samu albarkacin kasa albarkacin ruwa za a samu damuna ne albarka a samu albarkacin kasa har ruwa ya hafi har a je a cima a tafi a yi kuna da menene jiya za a yi ko menene a cikin sa dai annabi Yusuf ya masa da sarki da al'umma duka shekara goma sha biyar ne zuwa ga halin da zai kasance kana tazra'una na sinina da'aba je ku yi kuka shekara bakwai kuna aiki tuku kamar da kuka saba ba takaitawa ba watanni ba kiwiya saboda me saboda za a zo a hadu da wa'ansu shekaru bakwai na wahala za a zo ke karu da ake ce da su kibiran ka kenan ko dama aka samu kaka mai kyau sai ka aje aka samu damuna mai kyau sai ka aje lokacin da aka zo aka shiga wahala abinda ka aje shi za ka ɗebo kana ci a hankali amma in kai tsuya a lokacin da ka ko da mai albarka ko kai fada ta dukiyarka da ka samu abinci sai kai dan kauye ka ka sayar ka sai raido ka sai kike ka sai menene ka je ka aje to shi kenan za a zo a samu fari ba ruwa ba noma yanzu kenan sai ku fara cikin biyar mutuna bara ina rikika abinci zai sai ka ta mai zuwa amma sai ka tare kaje ka tare kaje rai wala rai kaje ka tare ki kaje kai barna kai menene to bana ba samu damuna da albarka ba Allah kiyaye ka zo ba ka abinci da zaka ci ruwan buka ba ko zangan ya ko daya to shi kenan sai kuro ya suna suna ko ina suna fara. fama hafatu fazaruhu fi zuhudihi abinda kuma girba annabi yusuf yana nuna musu ilimin gona ke ilimin sani yanayin noma abinda kuka ba, kada ku fitar da shi daga zanganiyarsa duk haɗu ana su da jima yana dafiya sun tsabta shi ba bai rube ba sai a bar shi cikin zanganiyarsa in aka cire cikin zanganiya ku sai ka yi fata da wuri sai dai ka yi haraka sai ka yi haraka illa kalila min mata kuna sai ka ɗan abin da za ku kuma ya ce ma da zalika sab'un sidadu sannan bayan wannan ma akwai wani shekaru guda bakwai masu tsanani masu wahala ya kullu ma qaddamtu a ciki za ku ci abinda kuka ajiye da shi ne fasara ki waɗannan shekaru za su sanye muku abin da kuka ajiye launa illa min mimma tusinuna sai dai kaɗan da za ku cire ku bar ya zama iri saboda bayan waɗannan shekaru guda bakwai na wahala in kuka ci sai ku ajiye kadan dan Bayan waye na je ga wulaƙwai za a samu damuna mai albarka, in ba ku da irin to me za ku tsuka sai ku ajiye wanda za ku yi irin. Tumai mai cikin bade zai ta'a mun ɗin yiwuwa suna wa biya asuruna. Wa ƙwalar marifu da Sarki ya ji zancen manyan malamai, zancen man zannai, masu bin sabon annaba da man zannai. sai manta da duk wa'ancan malaman yan bid'a masu shahiri masu tafi tafi masu tamfi tamfi masu baka sama baki daya sai manta da sai ce kutuni bi ku kawo min wannan malamin da ya san sunna ku kawo da wannan malamin da ya san sunna ku nemo wannan malamin da zai tsara mana a ce duk sarki kana son kasar sarki sai ne malamai na sunna wanda ke tsoron Allah wanda ba su fita da duniya ba tsoron Allah wanda ke so su tsora al'umma kan tuba wanda ke su saka al'umma a kan tabarki duniya da lafiya ba sa tsoron komai ba sa bukatar komai sai yarda Allah madaukakin sarki ga shi sarkin Misra ya tara ba shi aji ba yanzu ne tun duk wani sarki yana da matsafa masu buka masu duba masu menene amma ga shi yanzu ya tabbatar duk malaman matsafa suka ce wannan mafarki da sarki yi ba abinda zamu iya fassarawa a ciki duk ganin bokansu sace sacen su Allah ya toshe fira saboda me saboda wani yaro yana cikin kurku Allah yana son ya fita da shi ya nuna musu cewa sunnar annabawa ita ce daidai ita ce za ta tafiyar da duniya lafiya lafiya duk abin da suka su fassara su baka tsaya annabi yake da kike kake musu kaza da kaza wannan yaro yake ko abu sai sai sarki ya yi dai Allah ya ja zamanin sarki Allah ya kara ma muhibbatar kawanka ka takunnen ka kaji ai wannan malamin da yake a cikin kurkuku a ce waɗannan duk zaman su gaggi zaman su kadai sarki a bazari a wajen basan kawai mai da akai sanin wannan yaron da ke kaure ka bayanin da ya kawo yace kaza kaza kaza kaza kaza ana faɗa sai sarki ce ka tuni ko dai maza maza a ɗauko shi yau su da kurkuku har abada ya annabi Yusuf yi aka koma a kuje annabi yusuf shekara na kana cikin kurkuku sarki ciyar da, in kai ya zaka yi in kai ya zaka yi a kuje har manzon Allah sai da yayi annabi Yusuf kan wannan mutum yace Allah ya kitan annabi yana da hakuri manzon Allah ce da ni na zauna a kuku. kamar yadda Yusuf ya zauna za sa'annan sarki ya aiko a kira shi manzo Allah ya kujira ta da ayatu zakiya amma annabi Yusuf sai yace aka zaka ce sarki sarki da kanki ne ma ba ta lula ba dan kunne ba a'a aikowa yace a dauko ka yace irji ila rabbika fasal ma balu li fatin lati fatana ajya inna rabbi ma yahdu inna inna inna inna rabbi likayhinna alim yace suka ce makarfi annabi Yusuf shi annabi Allah ne yana garkewa sharri ma ta kuna kuna kai kai aka saki in ba a wanke su ba zai fito ba ya shi karfi ya fito ya zo gaban sarki yana da wannan da idan aka yi sharri aka yi masa yace karfi ila ko maurin sarki ka tambayi fasal ka ce masa ma ni ko din ladi ka tara ai ya kuna ina da kai ina ali kace ina labarin wa'ancan mata da sayyidin ki Allah ya san kai ne sarki kuma sai da wani irin mutum da shekara abu abu shekara nawa kana cikin kurku sarki ya kira ka ka ce a'a ba za ka murce sarki ya tambayi waɗannan matan me faru قال isar ke ce ma hasbu kunna idra wa sunna yusufa annabi eh to ku mata ina labarin menene manyan manyan al'amuran yayin da kuka nemi yusufa da kansa kunna iskati haka lillahi ma inna alayhi min Allah kiyaye ba mu san al'amari ba game da mutum ai mai kenan an wata qalat imra'atu al-aziz matar al-aziz aziz bisra sai ka fito a cikin kawayeta a cikin jama'a tace al'ana haqqan haqq yanzu gaskiya ta bayyana ana rawatuhu annabi wa innahu min as-sadiqin ni ne nan ne mai da gaskiya amma ba ka tafi ba abin da ya faru ذلك ka faɗi wannan ne ni ya alama don annabi su ya san cewa ani lam an akum bi kai dan sarki annabi su ya san cewa ko da yake yana cikin ta yi bata yaudare shi ba bata ci amana ba bata kulla mata wani makarkashi ba lam an akum bi kai wa anna allaha la yahdi kayd al kha'ina saboda Allah madaukakin sarki baya kire yadda ma kirkin ma yaudara maciya amana ma وما أبرئ نفسي إن النفر أمارة بالسوء إلا من رحم ربي ba eh, kuma ta da ba sabon ta kaina ba an san dan adam ya kan fada cikin kuskure amma ba abu ne ka na nema bai yi ba ba abin da ya faru inna rabbi ghafurur rahim ai ubangiji na حفيظ الحديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المسلمين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون حدث النبي يوسف بقصده فعليك وجاءت ويوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وأن إخوانسا تسوق الله مسا تتكي باقي إيه قاعد يوسف يا سمي ولا أبدا سبحان الله سبحان الله يوسف يتوسط ila akhir ma ja'a fi hadha siyaq al-karim ayoyi masu albarka suna tabbatar da cewa ilimi ne alfani ilimi ne albarka sarki kansa da daula da jaja da daukaka da al'amari ya wuce masa kowa ya kira a ce malamai su ne hakke a cikin rayuwa ba kuma baya bane a cikin rayuwa sai dai kun kaskanta da kansu kowa ya daura maka sarawa ne kake ji da kin da ya kare sai ka bada kudi ya kawata inna maka kasa akan ne zai ka ne zai maka in baka yi wadatu ba ka kina ne ba ka kina da maka wallahi ba abin da zai iya yi maka sai Allah kadai to Allah ga dama sai baka inda yake wannan hali ake ciki shi ne kan mutane kowa ya fi kare kakanika kowa ya shiga cikin ka da ne an zo ba girma ma kowa sarakuna ba za a girma masa ba an ce sai kaza sai kaza malamai ba za a girma masa ba an ce kaza sai kaza duk sa'an da aka zo ana kira ana kowa ya zo ma'ana fa'idar rayuwa tun da aka gina al-maslahatu al-amma muqaddamatun ala al-maslahatu al-khassa maslaha ta al-umma ita ake gabatarwa kan maslaha ta da yawan mutane amma Najeriya rayuwa da aka fi haka maslahatu al-khassa muqaddamatun ala maslahatu amma abu albarka mai amfani ana yi wani daya dan tsananin rashin kunya ko iskanci sai ka ba baya so cikin bar a bashi bar a bincike kake ko ba ku yana dan da kuma ba yadda za a yi ai an girmama masu daraja sai ka girmama ta sa'an nan zai ma amfani mutane zai zo wani yara suna cewa wa'anda suka tashi masu yi da hamada da addini sai ka ji bakin manyan manyan malamai kamar su Sheikh Abdullahi Duba da kai da kuɗi shiga wurin kafuna da kai da kuke yace mutum ni saboda ku kai su nake shiga wurin kafuna ba dan ba bukata ta ba saboda ku kai saboda ta saba ni zan zo a kai ko a kai baki ɗayan arewa yau wa sai da, wa za ka daga hannu ki da wani matsala ta kai ta kawo ko aka tunko ne ko aka zalunci wani zai shi magana Wani ne yau babu ko kai ko al'umma ta shiga cikin azaka kowa mai yiwa ya shiga cikin kaskan kowa mai yiwa cikin zalunci kowa mai yiwa shiga cikin haika ta kai ba wanda zai daga aje sai ai kaza ai kaza ai kaza saboda me in ma ka tabbata aiki saboda kan zuciyar mutane duk da aka samu ana jan hankalin mutane ana waye kan mutane wai dai take kai dai ta ai baya san kaza shi ke na bare dai a baka kaza ba kake bada kanka kake bada kanka kake man ya amal su'a yubda fa mai يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره haka Allah yake duk azumi da kake kullu wannan hali mutane ke wane ne fadi na kasbar aiki jimla sana da samu a karfafa gwiwa a daga wata rana dai ce ai kaza kaza da ba ka ba kaza sai a san a ce jama'a kaza kike da mar aiki wani kaza duk wanda aka ce kaza ko wanne ya ce kaza a fata shike nan aka wa gari saka tsayin yau wane ne zai tashi don an zalunci wani ko an ciki wani ko an ba daidai ba zai ce gani nan kaza kaza a jihar wane ne yau a cikin gwane a cikin mai kwanar yin cewa ko tare da shakuku ko za a zalike shi ko za a wulaka shi ko za a kankantar da shi duk ilimin ka duk kuɗin ka duk mulkin ka duk abin da kake takama da shi ba wanda zai ce dan me aka yi kaza ko dan mai ba wani kaza ba ba wani to al'umma ta zama fara da biki saboda ne saboda son zuciya ko wani abin da baya so sai duban maslahan al'umma sai ce da shi baya so bar a bata al'amarin ba ta bata ba al'amari abin da ke gudana gidan kowa ya sani kowa ya zama kai waye dai kai ne nake kullawa duk sa'an da ka zo na da ya ana so a mai da shi cikin ko siyasa sai a ma zage zage shi da kowa ba shi da daraja kenan ma'ana abin da ake ya zama cikin tunda wanda sai zage wanda sai amsa wanda sai zage ya wuce kana tafiya wannan kare ya hauki wannan kare ya hauki ya ba ya yi ka saurara wannan yau da baka tafiya ka tafi to dan ne manyan malamai suka ce al'amarin al'umma ba zai taba tafiya ba sai an ce ma wanda ya fi wani ana san baka kai ce wanda ya kuskure kowa wani ne sai ake wani kai kuskure ba haka ba al'amarin al'umma ba zai tafiya abada to yanzu rayuwar Najeriya ake tafiya wanda ya daidai kuma shi da gata ake kuskure wanda ya kuskure wai shi ne da zata, wai shi ake mara baya yau ina shi ma za ko ba sai ya zo ya fara shi wallahi Allah ya kiyaye ana wacce kara al-iftala min zakara na yatina ummatin ay wasu wa tukrahu amatin nisyan amatin ay وقال ابن عباس يأكلون الأعناب والدهن تفنون تارسنا أي يأكلون من أتاك بالزيتون أكير مي وزداك إلى أكير بيا وزداك منين أكير منين تفنون أي تهرسون وجل الله خير قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان سيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ما الله صلى الله عليه وسلم يتي لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجبته manzon Allah sallallahu alaihi sama ya fi annabi Yusuf tun da duniya har lafiya annabi Yusuf kan ya tsarka amma da annabi Yusuf yayi abin yabo manzon Allah sai ne. al'umma suna zaune da ana zaune da an ji cewa ai wani an gama shi yau nan da nan wani zaki farce wani zai wa ganin cewa wani wani wani sun zo za a san wani din nan ne daraja ne sai ba haka bane yanzu kowa yana shakka in yaje wani kaskanci da wulakaci Allah ya fitar da wannan cikin zuka ta mutane ya saka tsoro a zuka ta mutane ya sa kowa da yake a wulakata shi ba a kaskantar da shi ba rayuwar ba za ka tafi ba wallahi sai ake ma wanda ya daidai ana san barka kai daidai kowa ne wanda ya kuskure wani kai kuskure ba haka ake so ba shi nan sai ai adalci ce amma a dukkan zuciya a zauna lafiya wai a ji rayuwa wallahi yace da a ce na zauna a cikin kuku kamar yadda Annabi Yusuf ya lau ne kenan wannan kafir farda ke Maza Allah ke da zan zauna a cikin kurkuku to me zai kawo ka zauna cikin kurkuku ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai kawo ka zauna cikin kurkuku ko da yake ba mustahili bane anna ma jaza ala al-mithli jaizun ala al-muhasib haka ne menene alaka tsakanin annabi Yusuf da ubangiji sa manzo Allah ne manzo Allah ko manzo Allah ne ba haka bane to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce zai yi da yayu na zauna a kurkuku kamar da annabi Yusuf ya zauna aka zo aka ce sarki na kira da na amsa kira a wannan me ake nunawa manzo Allah na nuna cewa duk bahaushe kake yi hakuri sai sai hakuri sai ma'aiki amma manzo Allah na tabbatar da cewa annabi shi ma ne hakuri ne dan abin da ya ci aka ce sarki na kiranta yace a'a me ce masa ina labarin wancan mata sai an gama wannan matsalar an wanke ni an san ba an san kai ne aka yi sabba amma ba zan fito zuwa da wannan daki da aka kafa ni yana tare mun inda ba da mai mun ga yadda aka tafiyar da al'amura ba wanda take ma ko ba sai a da Allah ga dama wallahi tallahi ranar da zaka ba duniya in ya fita zo ba abin da zai fata ba duniya ta daya ko da a cikin cikin hajiyar ba haka bane ranar da lafiya nan باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام Yake Allah ya babin wanda ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin barci قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمه ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yace ابو هريره الله قال ya rabu daki na ji الله Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي مزالك wanda ya ganni a cikin bacci a sanu zai ganni a farke ma'ana ranar nasira saboda me shaitan baya iya ɗauka kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو عبد الله إمام البخاري قال ابن سيرين التابعي الجليل محمد بن سيرين يتي idza ra'ahu fi suratihi in ka ga manzon Allah a cikin sifarsa da ka taba ganin sa a cikin ka alheri ne za ka ga manzon Allah ranar lafiya gani na alheri a cikin suran manzon Allah manzon Allah bai hana cewa sai kan zai zo ma karya da wata sifa ya ga manzon Allah in ka taba ne manzon Allah ka sai wannan sifa da ka da ita ka zo kuma ka kai a cikin baki bishara ce ta alheri za ka ga manzon Allah a lahira in Allah ya yarda kuma gani na alheri haka dukkan malamai amma ce zai zo ya nuna maka wani daban ba manzon Allah bane da ya ma ƙarya ya ce manzon Allah ne me zai hana ya haka annabi adamu annabin adam sai dan ya bi a cikin aljanna yace hal adullukum ala shajaratil khuldi wa bil la yabla yayi mutu ƙarya ba haka bane kai ka ji karbi ne zai ma ƙarya ne yasa kai wani ce ai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ce ya ga manzo Allah wani kuma sai fa lake shi ganin fa da za ka ce da ma ka ce ya ya fitan da ka gani wallahi tallahi sai ka tabbatar da cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والحديث أخرجه مسلم في التاريخ عن أبي الخير بن الصري وغيره وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح قوله فسيراني في اليقظة زاد مسلم من هذا الوجه فكما رآني في اليقظة هذا راد الشك ومعنى لفظ البخاري أن المراد في abin da ahlu asali wanda suka yi zamani da manzon Allah ay man ra'ahu fil manami wanda ya zamani da manzon Allah ya ga manzon Allah ya san in yayi baki ya ga manzon Allah bayan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake waffaqa Allah lil hijra ilayhi ko akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mafarki ka ganshi Allah zai ma muwarka kai hijra zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa tasarrufi bi liqa'ihi أو يرى تصديقا تلك الرؤيا في الدار الآخرة أو يرى فيها رؤية خاصة wanda ya san manzon Allah ya taba gani shi ne ya ga manzon Allah cikin baki suka ce ana zai masa muwafaka ya hijira zuwa wurin Allah ko kuwa a'a Allah zai masa muwafaka ranar lafiya zai hadu da manzon Allah gani na albarka na alheri in ba haka ba mutum nawa suka ga manzon Allah a cikin Madina ba ganin manzon Allah ba dan ganin kananin ganin manzon Allah akwai wanda manzon Allah ya tsaya yin sallar gawa Allah ya ce ba haka bane bai ga manzon Allah ba bai rayu da manzon Allah ba da manzon Allah ya je zai masa sallah sai na kuma sai da ya manzon Allah ya manzon Allah dan me sallah manzon Allah ya sallah kuma kare sai da manzon Allah ya masa sallah Allah ya ce ولا تسلم على احد منهم مات ابدا ولا تكن على قبره انهم كفروا بالله ورسوله اما يسحسون مايل من الله ابن وتا متن نا تكين ينا بدعه ينا منين يتي يا من الله فرق فرقي من الله يتي كذا يتي يا من الله فرقي duk al'amari ne da duniyar nan ba abin da من الله sai sai mu koyi kaza kaza yanzu manzo Allah kuma yana addu'a kai a duk duk kamarin duniyan nan da ya musulunci manzo Allah ba zai da musulunci sai wani da wani da ware manzon Allah ga wasa ne wani ce ya gan shi fili wani ce ya gan shi a cikin mafarki ya ce yi kaza ya ce yi kaza ya ce yi kaza da za ka tsayar da shi ka ce karanta min الشمائل النبوية سيكون كما الله صلى الله عليه وسلم والله بالدنيا باي كذا باي كذا حديثي إذا مدى سنة من الله با إذا مدى كذا با إذا مدى كذا با أقول وإن إذا مدى معناها إذا أسبق في سنة الله جارة manzo Allah shekaru 23 a Makka a shekara 13 a Makka goma a Madina shekaru 23 har manzo Allah ya bar duniya arkanu islam al-kham to kullum musulunci guda ne guda biyar shahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da salla da azumi da zakka da haji har manzo Allah ya bar duniya wanda ke yin wannan guda biyar sunansa ne ko kaki ko kaso addinin musulunci ya ba shi kariya jininsa dukiyarsa mutuncinsa haramun ne wanda ya ke eh, da amma ɗin ka tara rukuni na shida ko ko rukuni wanda ya ci wannan ƙarfi wannan rukuni in ba shi kike yi ba ko ka ci sayi na aji aiwatar da waɗannan guda biyar wallahi tallahi kai ba kuwa ba wannan rukuni da suka kawo in ka ɗauka kana aiki da shi ko ka tace waɗannan ba ba haka ba yanzu wannan magana akwai shakka a ciki akwai wanda ya san kan nan bai san wannan magana ba to da ba ga abu da Allah ma'ana rukunin da aka ma ya fi rukunin ya fi rukunin da Allah ya kawo karfi dalili wa'annan guda biyar tun daga manzon Allah har sai na Abu Bakar har sai na Umar har sai na Usman har sai na Ali har sa bai gama tabi ai ta gama da zamanin Imam Malik ta gama wanda yake yin magana sai asmu min dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi sannan bayan rayuwa ta kusa gamawa aka kirkiro waɗansu hukumai da aka tsara aka dora su kan wa'annan biyar su ne hukunan su ne shi ne hukumi na musulunci wa'annan shi yadda ka kai da aiwatar da su tsakaninka da Allah kai ba cikin su ne ba jinin ka ya halatta dukiya ka ta halatta ba a ci ka, ba a ci ka, ba a yi da menene da menene wannan rukuni da yake shine rukuni na gaskiya a wajen in ka rungumi wannan rukuni kana aiwatar da yadda ake so wallahi ko ka take wa'annan guda biyar ka isa baka da laifi a wurin ba cikin karo mutane da ke sun zama Allah ba a cikin karo ka zagi manzon Allah ba a cikin karo suka zagi Allah ba a cikin karo suka taka alƙur'ani ba ya saboda me saboda suna da da hukumin da ya kare me ya fi zarfin addinin musulunci ina imani قال حدثنا محمد بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني وان الشيطان لا يتمثل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي ما الله صلى الله عليه وسلم يكي الرؤيا الصالحة من الله مفرقي نجري نفري ميكو دقا الله والحلم وما شال مفرقي من الشيطان دقا الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فليمسك عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتزيا به من قال الله صلى الله عليه وسلم يقول هو اللي يجب فتي ليس مكة الهنكلي يبقى مكة لي ليك استعادة سوء كتوبة أبرير حبئك من قال الله يقول يا باك garantiya ce wannan shaitan ne ba zai cuta da kai ba shaitan baya kaba daukar kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني زبيدي عن عن الزهري قال ابو سلمة قال ابو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق من ذا الله صلى الله عليه وسلم yake wanda ya ganki tabbas ya ga gaskiya sai dan baya wasa ba zai iya ɗaukar sifan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu nassin da ke nuna cewa sai dan ba zai zo ya nuna maka wani kamanno ya ƙarya sai dan zai zuwa kamannin ko menene ya ce masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na cewa ƙarya ne manzon Allah hajjaba duniya akwai ka'idodin da ya bari akwai sunnonin da ya bari yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar har manzon Allah ya duniya haka rayuwar kuma kowa ya san cewa mustahili ne cikin sufofin annabawa sun yaudara da cin amana yaudara da cin amana ba da ya koru sun koru daga cikin sufofin annabawa da manzannai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya duniya abin da fada kenan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin duk wanda ya yake ya ga manzon Allah cikin mafarki ko ya ga manzon Allah a farke manzon Allah ya bashi wani abin da zai fusatar da shi zuwa ga Allah yanzu sahabban manzo Allah su je yaki a yanke hancin wannan a tsinke kunnen wannan a sare hannun wannan a kashe wannan a sai manzo Allah ya san wata hanya da za a kusa da Allah ba wahala ya bar zai wannan wahala ni ya zai ba da zan ya a ka ya ba تابعه يونس وابن اخي الزهري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني من ذا الله وند يغني وند يسمى ذا الله يغني أرائي سألنا يزوي مفركين من ذا الله صلى الله عليه وسلم الذكر لنا الخير شيطان لا يتكونني يتبطي زمو كمان من ذا الله بقى ɗauko siffan manzon Allah ba amma shaitan zai ɗauko siffan kowa ne ya ce ma ga manzon Allah ga shehunka ga wane ga wane ya zai ce maka kaza duk abin da za a zo a faɗa ma a cikin mafarki ko faraki ko bajini sai a ɗauka a auna da abin da manzon Allah ya bar duniya a kai ya yi daidai ko bai daidai ba in ya yi daidai alfahari ga manzon Allah ba wai kai mafarkin in bai daidai ba kowane ne kai da kai da abin diya da kuza ku ne amfani duk ya da kuza ne amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daraktu fikum ma in tarasaktum bihi lan بالنفس على التعبير لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي manzon Allah yake maka na bar muku abu biyu da ku in kun yi riko da su har abada ba za ku saukata ba littafin Allah da sunna ta sa'annan ka zo ka kafa mun sunnar manzon Allah karan sana ba ka kaunar sunnar ma'aiki hadisi ma ba ka karantawa da ce manzon Allah ya zarga cikin baki ya ba ka wannan kan ma'ana manzon Allah sai ya bar duniya yake kai ka so sunnar ka sa'annan bayan ya bar duniya yake cikin mafarkin sai ka ci sunnar manzon Allah da hanyar da aka ba ما لك كيف تحكمون باب رؤيا الليل بعد انك بيان لحكمت مفرشي السندري شن يم مفرشي السندري لا ده بمبنشي ده مفرشي الارانا suka ce a'a duk ɗaya ne mafarki a cikin dare yana da ma'ana mafarki a cikin rana shi ma yana da ma'ana rawahu samurata ya samurata ya ce samura ya rawaito hadisi a ciki قال حدثنا احمد بن الاسلام الاجري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الكفاوي قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت مفاتيح الكلم an ba ni mabuɗan kalmomi wani sirtu bin ru'bi aka taimaka min akan makiyata da saka tsoro a cikin zukatansu haka manzo Allah ya ce jawami'ul kalimi manzo Allah ce Allah ya bani jawami'ul kalimi jawami'ul shi ne. kalmomi baki ɗaya magana mai tsawo manzo Allah kawo kalma ɗaya gajeruwa ta wadatar da duk wannan ba wanda kai manzo Allah fasaha babu maganar da ta fi saukin fahimta baitin maganar Allah sai maganar manzo Allah duk wanda yake ma ba za ka gane hadisi ba ƙarya yake maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi saukin fahimta kamar alqur'ani da hadisi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min manzo Allah ce ko ki tu mafatiha kalim ko ki tu jawami kalim wa nusirtu bir ruqd manzo Allah ce Allah ya taimake ni akan makiyata da saka razana da firgita da tsoro a cikin zukatan masiratu kaza ma'ana in manza Allah ce za ki kaza yaƙi. tsakanin manzon Allah da inda za shi sai ka Allah ya jefa tsoro da razana a cikin zukatansu ka manzon Allah ya zo sun karaya wa ma ana na'ibu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da na kasance ina bacci albariha jiya da daddare in utitu bi mafatiha qaba'il al-ard aka kawo min mabudan taskokin kasa baki daya